أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى ونزلا بما كانوا يعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka, wanda yau ma ya kaddari mu cikin wannan masallaci inda muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan yau muna sha uku ko muna sha uku ga wannan wata na ramadan shekarun hijira dubu ɗaya da wannan shine majalisinmu na goma sha ɗaya Allah muke roƙo ya datar da mu ya amince da aikinmu to muna cikin suratu sajda inda muka kwana a ƙarshen aya sha shida inda yau Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari cewa mumini da fasiki ba sa yin daidai shine yake tambaya ce afaman kana mu'minan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun Allah ya ce, man kana muminan yanzu mutumin da ya kasance mai imani ne, mumini ne, ya yarda da Allah, ya yarda da manzancin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, ya amince da littafin Alƙur'ani ya yarda za a yi tashin alkiyama, yana yin daidai kaman kana fasiqa kamar mutumin da ya kangarewa dokar Allah, ya ƙi bin littafin Allah. ya ainihin kangare wa manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za su yi daidai la yastawun ba za su taba yin daidai ba domin babu yadda za a yi mumini yi daidai da fasiki kafiri bai yin daidai da musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya bambanci mai yawa a tsakaninsu don haka ya fi sifanta ya ce su masu imani. Amma ladina amanu wa amilu salihati falahun jannatul ma'awa wa nuzulan. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى يتي أما الذين آمنوا أما سوى أن سكد إيماني su masu imani wa amilu salihati bayan sun yi imani suka yi kyakkyawan aiki to suna da gidaddaji na aljanna jannatul ma'awa gidaddajin aljanna wanda za su tare a cikinsu wanda suna da nau'i nau'i na kayan alatu shi yasa sai Allah ya kira su nuzulan wannan masauki ne na karrama bakin Allah da Allah ya yi bima kanu ya maluna saboda abinda suka kasance a rayuwarsu ta duniya suna aikatawa wanda ya dace da umarnin Allah shi yasa Allah ya karrama su da suka je ya ba su masauki wanda yake na girmamawa Allah subhanahu wata'ala a wurare daban-daban ya nuna bambancin mumini da kafiri wani wuri yace am hasibal ladzina ishtarahu sayyiati su waɗanda suke aikata miyagun ayyuka suke wa Allah suna tsammani an na kallazina kallazi amanu, mu daidaita su, mu sanya su su ma su samu matsayi kamar matsayin waɗanda suke da imani, haka suke tsammani, don mutumin da ya yi imani da Allah ya yi kyakkyawan aiki mukaminsa da matsayin sabon Allah ba zai yi daidai da wanda ya kafurce ba to amma su tsammani suke kamar daidai suke da su a sawa'un abdaidaita su mahayahun wa mamatuhu rayayyunsu da matattunsu su yi daidai ai ba daidai suke ba mutumin da ya mutu da wanda yake raye ai ba za su zama ɗaya ba to shi mai imani shine rayayye wanda kuma bai da imani kafiri shine matacce to babu yadda za a yi gawa da mai rai su daidai a sa'a ma ya hukumuna ya ce wannan hukunci nasu ya yi muni a ce mai rai da matacce duka ɗaya ne ga wannan mummunan hukunci ne a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala ce am naj'alul ladzina amanu wa amilus salihati kal mufsidin am naj'alul ladzina amanu koko mun kan za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki kal mufsidina fil ardi kamar waɗanda suke yawo suna taɓarna a bayan ƙasa za su haɗu wannan yawo suke suna yada alkhairi suna ɗaukaka addinin musulunci wannan kuma yawo suke suna saba wa Allah suna ainihin wato ɓatanci wa musulunci sai su yi daidai wa daida ba za su taɓa yin daidai wa daida ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada wa masu imani wa'inda suke kyawawan ayyuka gidaje kyawawa a gidan al'afi a farfajiyar aljanna wayannan kuma an tanada musu miyagun masaukai a cikin gidan wuta Allah ya kare mu don haka babu ranar da za su daidaita amna ja'alul muttaqina kal fujjari ko ko mutumin da yake da takawa sai mu maida shi ya zama daidai da fajirin mutum wanda kwata-kwata shi bai jin tsoron sabawa Allah nan ma ba zai daidai ba Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati babu yanda za a yi dan wuta da dan aljanna a ce sun yi daidai ayoyi suna nan da dama waɗanda suke da alaƙa da irin wannan kwatancen da Allah subhanahu wata'ala ko misali da Allah subhanahu wa ta'ala ya buga shi yasa nan shi kuma yake cewa afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun amma allazina amanu wa amilus salihati amma su masu imani wanda suka yi kyakkyawan aiki falahum jannatu suna da gidan jin aljanna ma'awa jannatul ma'awa gidaddajin aljanna wanda na yake na tarewa an gama gina su ba wai sun je su gina ba sun gama tun daga nan sun sun suna duniya Allah ya gina musu tarewa kawai za su yi a ciki nuzulan masauki ne na karrama baki na Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aje domin bakinsa waɗanda suka yi masa da'a lokacin da suke raye a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya samuna daga cikin waɗanda ake karrama su da irin waɗannan gidaje. Hakan kuma zai faru ne bima kanu ya amaluna, saboda abinda suka kasance a duniya suna yi na aiki kyakkyawa. Allah ka arzuta mu da kyawawan ayyuka. sai Allah ya ce wa ya fasa kufa fa ma'awahum naru. كلما Allah ce wa amman lazina fasaku to amma su fasikai waɗanda suka yi wa dokokin Allah tawaye ba sa yi wa Allah ɗa'a su ake kira fasikai fama awahu su matattararsu annaru shine gidan wuta nan ne masaukinsu da Allah ya tanada musu sakamakon mugun aikinsu kullama aradu duk lokacin da zafi ya kai musu karo suka yi ta shure-shure suna ƙoƙarin fitowa a radu an ya min a suka yi nufin za su fita daga cikin wutar u'idu fiha sai mala'iku da suke tsaye ainihin wato akan bakin ramin jahannama din sai su buge su sai su maida su cikin wuta din wa lahum sai a ce da su zuku azaban nari ku koma ku dandani azabar wuta allazi kuntum bihi tukadzibuna wannan shine abun da da kuka kasance a duniya ana muku wa'azi da shi ana muku gargadi da shi kuka kasance kuna ƙaryata shi to yau gashi ya tabbata ku koma ku ɗanɗani kayan ku na azaba Allah ka tsare mu Allah madaukakin sarki ya nesanta mu da aikin da zai sa a samu a wuta Allah ya ce ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون الله يتي ولنذيقنهم سيم أنتنا مسنين العذاب nau'i na azaba al'adana wanda yake na nan tukunna tun daga duniya Allah yakan rika jarraba bayansa don ya zama wa'azi wani lokaci kana zaune lafiya lau kawai sai kanka ya kama ciwo wani lokaci haka kawai sai ciwon ka kare ya kama ka ka kasa bacci wani lokaci kuma gaba ɗaya sai kawai jikinka ya ɗume ka kasa gane menene yake faruwa wani lokaci gefe ɗaya shanye mutum ya yi ya yi ba zai iya ɗaga shi ya motsa ba wannan azaba ce ta duniya tukunna don mutum in Allah ya so mutum sai rika dora masa irin wayannan abubuwa don ya tuna cewa fa Allah subhanahu wa ta'ala ne ke rike da rayuwa ta ashe yau idan ya so sai ya ɗauke ta sai mutum ya zama mararai to irin wannan azaba ta al'adana ta nan duniya tukunna ana ɗanɗana wa bayin Allah ita ko ba a ɗanɗana musu ana ɗanɗana musu to irin wannan ana yi ne la'allahum yarji'una wai ko sa dawo su tuna cewa lalle Allah ne ke iya yin komi ashe zai iya ɗora musu abunda ma ba za su iya samun duniyar su ji daɗinta ba don haka to bari su bi Allah kawai shi ya fi sauƙi shine walanuziqannahum min al'azabil adana sai mu ɗanɗana musu daga wani ɓangare na azabar duniya dunal azabil akbari tukunna ma koma bayan waccan babbar azabar tun kafin aje gun babbar la'allahum yarji'una ko ta dawo su bi Allah jarrabawa ne in Allah ya ɗora maka ko me ka gani jarraba ka yake wani lokaci kana nan da lafiyar ka sai a cire wani wuri wani lokaci kana da dukiyarka sai wani wuri ya ɓace ko wani abu ya lalace asara duka wannan don ka tuna Allah ne ya baka ashe zai iya karbe duka ma lafiyar nan ashe Allah ne ya baka ita ashe zai iya karbe ta duka Allah ya taimake mu da irin wa'annan jarrabawa idan sun zo mu gane dalilin da yasa Allah ya jarraba mu don mu dawo mu tuba mu koma wa Allah Allah ya ce ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرم إنا من المجرمين منتجمون الله يتي ومن أظلم wa kuke ga ya fi zalunci mimman zukira bi ayati rabbihi kamar wanda aka yi masa gargadi aka yi masa wa'azi bi ayati rabbihi da ayoyin ubangijinsa summa a'raba anha sannan ya kauda kai ayoyin ba su yi masa amfani ba bai kula da ayoyin ba wa kuke ga ya fi zalunci ai la ahada azlamu min zalim babu wanda ya fi wannan wanda aka faɗa dinnan zalunci ba azzalimi kamar mutumin da za a yi masa wa'azi da ayoyin Allah ya kau da kai ya ki amfani da su inna minal mujrimina mu in ji Allah game da wa'annan maɓarnata mun muna, wallahi za mu kama su akwai kamunga ta musamman tana zuwa hukuba ta musamman wanda za mu musu kar su ga suna saba mana suna yin abun da suka ga dama a rayuwarsu ta duniya an ƙyale su ba gagara suka yi ba a lokacin kamun gan yana tafi Allah ya tsare za a ga mutum ya samu matsayi ko muƙami, yana zalintar bayin Allah yana abun da ya ga dama ai shi yanzu ofishinsa babu wani a sama sai shi duk abin da ya ga dama zai iya yi to Allah subhanahu wata'ala shine alaliyu maɗaukaki. wanda yana iya kama ka ko yanzu ko an jima kuma kar ka ga don an daɗe ba kama ka ba ka dauka ka sha ranar tana tafi Allah ka ganar da mu sai Allah ya ce ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوجنون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad ataina Musa kitaba, haqiqa mun bai wa annabi Musa littafi yanda muka baka littafi na Alƙur'ani, to haka mun bai wa annabi Musa alaihi salatu wassalamu littafi na attaura don haka ka rike wannan littafi da muka baka na Alƙur'ani kuma ka kira mutane a kansa kar kai shakka ba kai ne farko ba akwai annabawa akwai manzanni annabi Musa ma haka muka yi masa sannan kuma shi ma an ƙaryata shi har ma wanda muka tura shi wajensa ɗin ma ya ce shi ma Ubangiji ne amma ya dage dai hakan ya isar da sako, don haka kai ma falata kun fi miryatin min kai annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai mai shauraron karatu annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa qur'ani yakan yi magana da shi akan cewa kada ka yi kaza ko ka daina tuna kaza don ya zama karantaswa ga al'ummarsa fala takun kada ka kasance fi diriyatin cikin shakka min liqa'ihi wajen saduwa da shi waja'alnahu hudan don mun sanya shi ƙur'anin nan ya zama to shiriya kamar yadda mun sanya taura shiriya ce libani isra'ila gabanu isra'ila amma duk da haka waɗansu sun ƙaryata waɗansu kuma sun yadda to haka shi ma wannan littafi na alƙur'ani kamar yadda ake ƙaryata ka to akwai kuma waɗanda suke gaskata ka don haka ka rike shi da kyau ka ci gaba da karantar da bayin Allah shi wa ja'alna minhum a'immatan a hakan dai cikin banu isra'ila din muka sanya waɗansu suka zamanto limamai yahaduna bi amrina suna shiryar da bayin Allah suna karantar da bayin Allah da umurninmu lamma sabaru yayin da suka yi haƙuri kaga kenan baka zama jagora baka zama mai kira har kiran ka yi tasiri sai ka yi haƙuri su wayannan sai da suka yi haƙuri sannan sai suka zama a immatan ya na bi amrillahi shugabanni masu shiryarwa da umarnin Allah da izinin Allah lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna suka zamanto masu yaƙini masu tabbatarwa game da ayoyin Allah ba sa shakku a ciki ba sa kokonto haka ake son mutum ya kasance game da abin da ya shafi littafin Allah farko da aka ce zalikal kitabu sai aka ce larai ba fihi hudan lilmuttaqina to ya kamata littafin alqur'ani ya zame maka shiriya don ka tabbata cikin masu takawa kar ka zama to mai shakkar wata aya daga cikin ayoyin Allah bayan Allah ya ce la raiba fihi to kar ka dawo kuma kana shakku kana kokonto anya wannan abun ko haka ne mm, -mm. kar kai shakka inna rabbaka inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun Allah ya ce inna rabbaka lalle ubangijinka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati shine mai raba tsakanin su in an tashi alkiyama ka in ko eh, fi ma kanu fihi yaftalifuna cikin abin da suka kasance suna yi na sabani banu isra'ila sun samu sabani matuka kuma cikin littafin at-taura waɗansu sun rike shi kamar yadda Allah ya ce a riƙe shi wayansu kuma sun rike shi da son zuciya suka caccanja masa al'amurra suka yahudantar da addinin da yake cikinsa maimakon musulunci sai abin ya koma yahudanci to haka nan littafin alkur'ani mutane su kula da kyau duk in aka ba da tarihin wata ƙabila ko wata jama'a so ake a ɗauke izina a wajen idan aiki mai kyau suka yi to a dage a yi irin shi in kuma mummuna suka yi a nisan ci irin wannan din don kada abin da ya same su ya same mu sun sassaba Allah ya ce kuma zai yi hukunci inna rabbaka huwa yafsilu bainahum Allah shi ne mai raba tsakanin su yawmal qiyamati in aka tashi alqiyama fi ma kanu fihi yaftalifuna cikin abun da suka kasance suna yi na sabani wannan ya ce a kaza shine daidai wancan kuma ya ce a kaza shine daidai to ai Allah shine raba gardama don shine masanin daidai din rana tana zuwa da waɗanda suka yi daidai din za a kai su gida madaidaici waɗanda kuma suka kuskure a kai su gidan yan kuskure Allah ya kare mu don haka Allah madaukakin sarki ya kamata mu yi ta addu'a muna roƙo kullum ya shirya da mu ya ɗora mu akan firqa najiya Allah ka ɗora mu akan firqatun najiya domin idan baka dace da firƙatun najiya ba sai ka zo ka zamanto kana daga cikin firqatul halika Allah ka kare mu domin abubuwan sun riga sun zamanto kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce za ku zo ku bi Yahudu ko ku bi su Nasara, kamar yanda kunnen kibiya ke bin kibiya, ko da an yi harbi ya shiga ramin damu, to kuma za ku shiga. Duk aikin da Yahudu suka yi nan gaba sai an samu kuma kun yi irin shi, za ku bi su sau da ƙafa kuna koyi da su kamar yanda kunnen kibiya ke koyi da kibiya babu yanda za a harbi kibiya ta je ta ceki wani abu ta shige kunnen ya ce shi ba zai shiga ba to kamar haka ne Allah ya tsare mu yanda yahudu suka ta sabun sabani to haka nan ko musulmai su ma fa za su zo su samu wannan sabani kuma an karantar da mu haka amma kuma da aka karantar da mu aka ce to duka kuma matsala ne matsala ne ka yi ƙoƙari ka ƙirdadi ina ne asalin jama'a da suke rike da kitabuwar sunna a duk inda suke to ka kasance cikinsu don ka zama firkatun najiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce yahudu abin nan eh yahudu sun kasa addininsu kashi saba'in da ɗaya duka kashi saba'in da ɗayan nan ɗaya ne firkatun najiya sauran duka kuskure ne akan kuskure suke guda ɗayan nan su ne suke kan addinin annabi musa na musulunci da kuma littafin da ya zo da shi na attaura amma sauran duk soye-soyen zukata ne kawai nasara su kuma suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yace su kuma kashi saba'in da biyu za su yi duka kuma ɗaya ne feƙatun najiya ɗaya ce kawai ƙungiya ɗaya ce jama'a ɗaya ce mai tsira sauran duka akan kuskure suke guda ɗayan nan su ne wanda suke riƙe da littafin linjila kamar yadda aka saukar da ita suke biye da addinin da annabi isa ya zo da shi shine addinin musulunci to mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu kuma idan aka zo za a kasu kashi 73 a cikin kashi 73 nan duka sauran da biyu din duka firak ne halika guda ɗaya ce kawai firkatun najiya guda ɗaya ce mai tsira aka ce suwaye ne ya rasulallah ya ce waɗanda suke kan abun da nake kai a yanzu ni da sahabbaina duk waɗanda suke kan addinin nan wanda nake yi yanzu da ni da sahabbaina to shine kawai zai tsira amma duk mutumin da ya kirkiro wani abu ya tsoroma a ciki ko da ya hada da irin wannan din amma ya sanya son zuciyarsa kuma a ciki to shi ma wata firka ce daban amma ba a kiranta firkatun najiya firqatun najiya ita ce firqatun mutamassikatun bi kitabillahi was sunna firqar da take rungume da littafin Allah take rike da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma tun daga lokacin har a tashi alkiyama duk waɗanda ba a haka suke ba to sun kuskure addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam da ya zo da shi to ku duba yanzu an ce su wa'ancan sun yi nasu kaga nasu ma ya zo ya gama yayi kafin zuwan alkur'ani ne aka ce yahudu sun yi wannan kashe-kashen ma'ana wannan kaso-kaso haka nasara sun yi wannan kaso-kaso da zuwan alkur'ani su yanzu ba ta so ake yi ba don yanzu su nasu an faka shi so ake ana kiransu ne zuwa ga su dawo su bi ƙur'ani don duk mutumin da ƙur'ani ya zo ya same shi aka kira shi zuwa ga alƙur'ani yaƙi to shi yaƙi ne shi yana cikin halin ƙur'ani yaƙi su sun gama nasu kashe-kashen kafin zuwar ƙur'ani sai aka gargaɗe mu aka nuna mana abin da suka yi mu kuma a yanzu kar mu yi irin wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda lura da kalmar la'amla anna jahannama dole sai an yi wannan kaso din manya-manyan jigo guda saba'in da ukun nan sai an yi su kuma kowane jigo ɗaya zai yi rassa zai yi ainihin jama'a mai yiwuwa guda ɗaya ma tana iya rarrabuwa ta karkasu ta karkasu har ta yi saba'in din ita ma wannan tushe-tushe ne guda saba'in da uku din ba wai iya ƙungiyoyin da za a yi saba'in da uku ne kadai ba mm. manya-manyan ne wannan kuma kowace ɗaya tana da rassanta in ta yi sai ta ayayyafa ta ayayyafa ta ayayyafa Allah kare mu to kaga idan ba Allah ne ya taimake ka ya zaɓe ka ba kamar yadda na ce lalle ne mu rika yin addu'a mu ta roƙon Allah ya tabbatar da mu akan wannan ainihin firka annajiya Allah ya taimake mu da riko da littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah don mu ga mun tsira cikin wa'anda Allah ya tsirata ba mu rubta cikin wa'anda Allah ya kaddara musu halaka ba Allah ya kare mu don haka yan uwa musulmi yana da kyau mutum a ransa ya rika ji a jikinsa qur'ani fa shine abun bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce abun riko kada a ranka ka rinka ji a jikinka wasu abubuwa sun zo na yayi wanda sun fi ƙarfin kitabu wa sunna har ma sun fi lada in ka rike su ka fi wanda ya rike kitabu wa sunna kar ka ji haka a ranka in ka kuskura kana jin haka a ranka in kai wasa za ka kafurta Allah ka kare mu don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam أولم يهد لهم كم أهلكنا من ال... أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ya ce awalam hadi lahum yanzu hakan bai isa ya zama shiriya gare su ba su kamar mutanen ƙuraishawa mutanen makka irin wannan tarihe-tarihe da ake karanta musu a cikin alkur'ani ai ya isa ya zama shiriya gare su don me don duk tarihin da za a ba su kufayin suwa ne kufayin suwa ne suna bin hanyoyin wajen fatauci suna gani ga gunda aka hallaka jama'ar annabi ludu ga gunda aka yi kaza ga gunda aka yi kaza ga gunda aka yi kaza ba abunda ba su sani ba shi yasa Allah ya ce alam ya hadi lahu yanzu hakan din bai isa ya zama shiriya gare su ba kam da yawa ahalaka na muka halakar min qablihim gabanin su min alquruni daga cikin alqaryu su ai ga sunan yamshuna suna tafiya fi masakinihim cikin gidaddajinsu suna ratsawa su wuce su ce nan kufayin suwa ne ne nan kufayin kabila wance ce hallaka su aka yi inna fi zalika lallai a cikin wancanenka kissosi da labarai da wa'azuzzuka da alkur'ani yake yi wa mutane ta hanyar karanta musu tarihin magabata la'ayati wallahi akwai ayoyi afala yasma'una shin su ba za su ji wannan gargadi ba su dawo su bi Allah su bauta masa shi kadai har yanzu su suna nan akan al'ada Allah ya kare awalam ya awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al ardh زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنآمهم وأنفسهم أفلا تبصرون الله يتي أولم أولم يروا shin ba sa gani ne mutanen nan daga cikin abun da shi kansa in sun tsaya ya isa su gane Allah shi ne abun bauta shi kadai anna nasuqul ma'a mu ne fa muke koro ruwa sai mu jawo shi mu turo shi mu karkato da shi ilal ardil juruzi zuwa ga ƙasar da ba ta tsirar da tsiro bushashiya kwan fanukuriju bihi zar'an dalilin wannan ruwa da muka zuba mata ta jiga ta kumbura sai mu fitar da tsiro daga jikinta ta ah, ta'kulu minhu an'am irin abun da dabbobinku na ni'ima suke ci sai su yi kiba sai ku ji daɗi wa anfusuhum haka kuma irin abun da su za su ci su ma su yi kiba sai su ji daɗi afala yusiruna sun ba su da basira ne su duba mana su gani Allah ne fa zai haɗo hadirinsa hadirin nan girgijen nan ba wai ɗamfare ke da sama ba yawo yake tsakanin sama da ƙasa ya yi ta rugugi yana zubar da ruwa kai daga jin rugugin da hadiri yake yi idan da Allah ya so zai iya hallaka mutane wannan rugugin idan aka ce an an tayo shi gaba ɗaya kan jama'a a gari ba za a tsira ba amma sai ka ga yana yawo tsakanin sama da ƙasa sai a zuba muku ruwa daidai da rayuwarku sai ka je ka shifka ka jira kawai kullum so kake a maka ruwa dai amfaninka ya girma yanzu idan ba ƙarfi gare ka ba kamar gonar damana da ake buɗewa ƙatuwa in mutum ya buɗe irinta da rani ya ce zai shayar da ita da fetur ƙarshen da in ɗan ƙaramin tanadi kai sai ta ka ƙarshe kana ji kana gani wani wuri zai bushe ka kasa to amma shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai mu koro wannan ruwa mu zo mu samu ƙasar da ta bushe kwan ba ta tsirarwa in muka jika ta ta kumbura sai ta tsirar abincin da dabbobin mutane za su ci da su mutanen kansu to yanzu wannan abun bai isa aya ba afala yusiruna shin mutane ba za su lura da irin abun da Allah yake musu su dawo su tuba daga laifin da suke yi wa Allah su bauta masa shi kadai shi yasa Allah ya ce wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan juruza ardil juruzi kenan na ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إن فهم منتظرون الله سبحانه waya يتي ويقولون سنة متى هذا الفتح يوشني wannan buɗi zai zo E? mata yaushe ne tunsaru alaina ya Muhammad yaushe za a taimaka mana akan wayannan miyagun mutane sun takura yanzu akwai lokaci da za a samu taimako kuwa akwai taimako yana zuwa yaushe ne Allah ya ce wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqina to ko wayanne akwai fassarori da aka yi wa wannan aya ai mata tunsaru alaina ka ce wai in muka saba maka akwai taimako da zai zo a kanmu Allah zai taimaki bayin Allah da suke bin Allah za a rama musu duk abun da kuka yi musu in kuma ma rikici ne ai ku bayin Allah ne na Allah in muka tashi rikici da ku Allah zai taimake ku to yaushe ne taimakon zai zo muku a lokacin farkon musulunci suna azabtar da bayin Allah suna yi musu yadda suka ga dama shine har suna wannan isgilanci mata yaushe ne hazal fatahu wannan taimako na Allah zai zo ya taimake ku akan cutar wadda muke muku in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke su suna tsammanin kamar ba zai zo ba Allah ya ce kul ka gaya musu yawmal fathi ranar wannan taimako in ta zo la yanfa'ul kafaru imanuhu duk wanda ya kafurce to imanin sarannan fa ko da ya ce yayi imani ma imanin ba zai masa amfani ba wala hum yunzaruna kuma ba za a shaurara musu ba ko dai ta hanyar ital jihad a kashe shi ko kuma ta hanyar ɗaukar rai idan mala'ikan ɗaukar rai ya zo ya ga e lalle fa yau kan mutuwa zai zai ce zai yi imani to a rannan imanin ba zai masa amfani ba don haka fa'ari anhu kau da kanka rabu da su in ka biye musu za su bata maka lokaci ne kawai e ka ci gaba da wa'azinka wanda Allah ya taimake su da baiwa su ta imani wantazir ka shaurari lokacin taimakon zai zo innahum muntaziruna su ma masu shaurarawa ne don haka ku je ku zauna ku jira lokacin da taimakon nawa zai zo za su gan shi Allah ka taimake mu duk lokacin da mutum ya ga yana sabawa Allah wai an kyale shi sai ya yi tsammanin ya tsira sai ya yi tsammanin a shi kenan kuma ai ashe ma ba komi shi Allah ba sauri yake yi ba sai ya kyale ka kai ta abun da ka ga dama kai kake ga an dare shi agunsa ba darewa aka yi Allah ka ganar da mu da sauran ta Allah ya ce na ce mu daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakurai da aka samu a cikin karatun muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya yafe Allah muke roƙo ya ɗora mu akan daidai Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ne ya taimake mu da nisantarta Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu ya shiryar mana da 'ya'yayenmu ya mana da iyalanmu gaba daya Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta wa malumanmu Allah ya gafarta wa 'yan uwa musulmai waɗanda suka rigaye mu Allah muke roƙo wannan ƙasa mu ta Najeriya Allah ka ɗaukaka musulunci a cikinta. Allah ka ɗaukaka ƙima da ƙura'ani ke da shi a cikin wannan ƙasa a rinka ganin ƙimar littafin Allah fiye da ƙimar komi. Allah ka ɗaukaka ƙimar da sunna take da shi a rinka ganin ƙimar sunna fiye da ƙimar komi. Allah ka arzuta musulman Najeriya da haɗin kai su dawo ƙarƙashin musuluncinsu littafinsu sunnar annabinsu Allah ka arzuta mu da gane bidi'a bidi'a ce mu nisance ta Allah ka arzuta mu da gane shirka shirka ce mu nisance ta Allah ka arzuta mu da gane tauhidi ya taimake mu da riko da shi Allah ka arzuta mu da gane sunna ya taimaka mana kuma da riko da ita Allah ka taimake mu da gane muminai a duk inda suke kuma ka ba mu ikon sa su a cikin zukatanmu Allah muna roƙonka ya Allah duk inda suke taimakawa addinin musulunci a inda duk suke Allah ka taimaka musu Allah ka agaza musu marasa lafiyanmu Allah ka taimake su da lafiya Allah ka arzuta su da lafiya idan kuma ajali ne Allah ka sa a cika da imani Allah muna roƙonka bayin Allah mata waɗanda suke da juna Allah ka sauke su lafiya Allah ka sa abun da za su haifa ya zama daɗi a cikin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda kuma aihuwa zai zame musu ajali to Allah ka sa an yi shahada Allah muna roƙonka wayanda suke ba su da sana'o'i suna ciyar da gidajensu da ƙyar Allah ka taimaka musu, Allah ka sassauta musu, Allah ka rangonta musu, Allah ka tausaya musu, Allah ka kore musu yadda za su kula da gidajensu. Allah muna roƙonka waɗanda suke da sana'o'in kuma Allah ka sa albarka a cikin sana'o'insu, ‘yan kasuwanmu Allah ka sa albarka a cikin kasuwancinsu, manomanmu ka sa albarka a nomansu. makiyayanmu ka sa albarka a kiwonsu sauran masu sana'o'i na hannu Allah ka albarkaci sana'o'insu Allah ka taimake mu da lura da addininmu a kowace irin sana'a muke yi mu lura da haram da halal a ciki Allah ka taimake mu Allah muna roƙonka wanda ba su da sana'a kuma ka ba su ɗalibai masu neman ilimi Allah ka taimake su ka sa basira da hazaka a cikin zukatansu na gane karatun da ake karantar da su Allah ka ba su ilimin da zai amfane su a rayuwarsu ta duniya da rayuwarsu ta lahira Allah ka ba su ilimin da zai amfani al'ummar da za su rayu cikinta malamai da suke karantar da bayin Allah sunna suke karantar da mutane addinin musulunci a duk inda suke a duniya Allah ka taimaka musu Allah ka agaza musu ka kara musu haƙuri da juriya ka taimaka musu wajen isar da wannan sabo. Allah muna roƙonka wannan ƙasa ka kewaye mana ita da tsaro Allah ka kewaye mana ita da tsaro duk abin da zai zo ya firgita mana wannan ƙasa tamu Allah ka isan mana Allah ka isan mana duk abin da zai zama sanadi na zaman lafiya Allah muna roƙonka ka da mu da shi duk abin da zai zama sanadin tashin hankalinmu ya Allah Allah muna roƙonka ka kare mu Allah duk wanda zai zamanto fitina a cikin al'umma Allah ka shirye shi in ba mai ba bane kuma Allah ka nesanta shi da wannan al'umma yayi nesa da ita Allah ga munan mun tinkare ka muna da bukatu muna da damuwoyi muna da ainihin yara matasa waɗanda ba su gane ba ba sa jituwa da iyayensu Allah ka shiryar da ainihin irin wa'annan yara wa'anda suka shiga shaye-shaye ba sa sana'ar komi ba sa karatu Allah ka shirye su Allah ka dawo da tunaninsu akwai iyaye wa'inda suna faman kuka kullum ‘ya'yansu sun ki, to Allah Ubangiji ka taimaka musu, ka shirya musu da wa'innan ‘ya'ya nasu. Akwai dattawa wa'inda suke an manyanta ba ilimi, kuma ba sa tunanin ilimi, Allah ka sanya son karatu a cikin zukatansu, ba a tsufa da neman ilimin rayuwar addini. Allah ka taimaka musu. da ka dawo da zukatansu su rinka neman yadda za su bauta maka ya Allah Allah ka arzuta mu da mu da 'ya'yanmu gudu tare tsira tare mahaɗarmu ta zama jannatul firdausi da rahmar Allah ma'aikatan Allah ka taimaka musu a cikin ayyukansu su su zamanto adilai masu adalci kowa a cikin masana'antarsa ofishinsa Allah ka sa masa tsoron Allah ya zama adili mai yin aiki kamar yadda aka tsara aikin Allah ka cire mana son zukata Allah ka cire mana soye-soyen zukata a cikin zukatanmu mu ainihin yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati mu yi tawassuli da bismillah da fatiha da nufin Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira bismillahir rahmanir